بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الرسول نقوم شاهدوا أتكين كراتمنا المقدمة العزية تافكهم آه إمام مالك rahimahullah muna cikin fasalin mujibatul ghusl abubuwan da suke wajabta yin wanka ya ambata mana abubuwa guda hudu da kowane ɗaya daga cikin su yana wajabta yin wanka ya ambata na farko janaba ko muka ji ma'anar janaba ma'anar ta abubuwa guda biyu ne in ma wato a mafarki wanda za a ga fitar mani wa in ma kuma wato fitar mani ko ta mafarki ko ba ta mafarki ba sannan na biyu kuma saduwar namiji da mace ko babu inzali shine idan jawazal fitanu fitan sannan sababi na biyu haila yankewar jinin haila sannan sababi na uku yankewar jinin nifas wato na biki sannan na hudu shine wato na mutuwa to yanzu za mu shiga cikin shi kansa shi ita ibadar shi wankan wanda aka faɗa abubuwan da suke sabbaba shi to shi kuma wankan yaya ake yin sa mun ambata cewar allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'ani ya yi umarni da wanka ya yi umarni da yin wanka saboda janaba ya ce wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum junuban fattaharu in kun kasance masu janaba to sai ku yi tsahara fattaharu tsahara Allah ta'ala ya ce to inda duk iya larabcinka ba za ka taɓa sanin ma'anar mecece wannan dahara ba dole sai an samu bayanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa alqur'ani dole yana buƙatar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a fahimce shi Allah cewa yi sarki amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana yanda ake wannan sarkin shine wanke dukkan jiki baki ɗaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan mace idan ta mafarki ta ga irin abin da namiji yake gani za ta yi wanka ya ce na'am idan ra'atil ma za ta yi wanka idan ta ga ruwa wato idan ta ga fitar mani kuma ya ce alma innama alma'u min alma alma'u na farko shine ruwan da ake wanka da shi na biyun shine fitar mani wato ruwan wanka yana wajaba yayin saboda da sababin fitar ruwa na madini to da duk waɗannan dalilai ne akan mashru'iyyar yin wanka to yaya wankan yake shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana shi a aikace a nan yanzu shine a cikin wannan littafi a sheikh abul hasan shadali rahmatullahi alaihi zai bayyana mana a abubuwa na hukunce-hukunce da suke cikin sha'anin wanka yace ce wal ghuslu min janabati mushtamilun ala fara'id wa sunanin wa fada'i shi wanka daga janaba ya kunshi abubuwa waɗanda suke farillai da sunnoni da mustahabbai fara'id jam'u far alfar da alwajib duk ma'anar su ɗaya kamar yadda muka ambata lokacin alwala shine a abin da yake a cikin yinsa akwai lada kuma a cikin barinsa akwai laifi idan kai za ka samu lada in baka yi ba kuma za Allah maɗaukakin sarki zai maka hukuma shine farilla shine kuma wajibi da farilla da wajibi duk babu su daya wajen jumhurin malamai as-sunan jam'u sunna asalin ma'anar sunna shine hanya to abinda ake nufi wato abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata su ba a tafarkin bayyana cewa wajibai ne a yi su ba to abubuwan da suka tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma alfada'il jam'u fadila da fadila da rariba da mandub da mustahab dukkanin su ma'anar su daya shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a yi ko kuma ya aikata shi amma bai bayyana shi ba yanda mutane za su gani ya to kan cewar sun dauke shi muhimmi kamar irin abubuwa yanzu kamar sallar idi sunna ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta domin a bayyane ta a bambance tsakanin sallar idi wadda nafila ce da kamar nafilar dare da mutum zai yi wadda ita mustahabbi ce waccan sunna ce wannan kuma mustahabbi ce shine bambanci tsakanin sunna da al-mustahab ko kuma al-fada'il to yanzu mana bayanin waɗannan abubuwa guda uku wato al-fara'id sunan wal fada'il yace fa amma fara'iduhu fa hamsa farillan wanka guda biyar ne niyyatu raf'il hadathil akbar niyyar ɗaukewar kari wanda yake mafi girma wato rashin tsarki wanda yake mafi girma alhadar kamar yadda muka ji muka ya gabata shine rashin tsarki to rashin tsarki ɗin kuma bayyana kan cewa iri biyu ne akwai ƙarami akwai babba ƙarami shine ake ɗauke shi da alwala babban shine ake ɗauke shi da wanka saboda haka farilla ta farko na wanka shine kai niyyar cewa za ka tsarkake kanka daga babban rashin tsarki da ɗan adam ya sukantu da shi shine janaba ba sai ka ambata janabar ba in kace alhadath in ka ayyana a cikin zuciyarka abinda kake nufi shine raf'ul hadath akbar ko kuma ka kulla a cikin zuciyarka cewa tsarkake kanka kake yi daga wannan abin da ya same ka sawa'un janaba ne ko kuma in mace ce haila ce ko kuma nifasi ne ta kulla a cikin zuciyarka kuma kamar yadda muka ambata a lokacin alwala ita niyya ba furci ake da ita ba kudurtawa ake a cikin zuciya bal kamar yadda ibn qasim yace ce da mutum zai fita daga gida ya tafi ƙorama da take a gefen gari da ya fita daga gida da niyyar cewa zai je wankan janaba ne idan ya je ƙoramar nan kawai ya je ya tsunduma cikin koramar nan ya gama wankansa ya fito ya riga ya yi wankan janaba wannan niyyar ai dama fitowar da ya daga gida niyyar yin wankan ce ta fito da shi to haka fuka kenan da suka fahimci a ah, abin nan ah, dalalar alkur'ani da sunna saboda haka ba sai ka yi lafazi da ita ba wannan yin niyyar farilla ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniya ayyuka suna tabbata ne kawai da niyoyinsu wa inna ma li kulli imri'in ma nawa mutum kuma kadai yana samun abin da ya niyya ne wannan shine hujja ta jumhurin malamai na cewa niyya sharadi ce a niyya wajiba ce a cikin wanka farilla ce a cikin wanka idan mutum ya wanka babu niyya ko kuma da niyya amma ba ta rafa hadath ba wankansa bai yi ba alal misali mutum ya saba kullum zai tafi wajen aiki zai yi wanka ya yi wanka da soso da sabulu domin ya samu sha'in tafiya wajen aiki to da janaba a jikinsa sai tashi ya shiga ya je wannan wankan sai bayan ya je wajen aiki sai ya tuno cewa ashe fa akwai janaba a kansa da zai yi wankan nan kuma ya yi wankansa ne da ya saba bai yi niyyar wankan janaba ba wannan wankan janaba wannan wankan ya wadatar akan janaba bai yi wankan janaba ba saboda bai yi niyya ba ko da ya yi niyyar da wannan wankan cewa ya yi niyyar wanka amma niyyar wankan da ya yi na tafiya aiki ne ba niyyar wankan ibada ba ne saboda haka dole ne a sai da niyya sannan wankan mutum zai inganta hmm? sabulu sabulu yana hana ingancin wankan da namar a ai mutum ya yi wanka mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata masu wankan haila su haɗa su tara ruwansu da magaryarsu sun za su yi wanka magarya tana tasiri a kan ruwa ko ba ta tasiri a kan ruwa tana tasiri saboda haka za ta cire masa sifar tuhuriya amma ya ce amfani da shi saboda ruwan tahir ne amma wannan bai hana a yi amfani da magariyar agogo jiki ba domin ya zama to an samu wato sarkakar jiki da haka babu laifi mutum ya amfani da sabulu ya wanke jikinsa sannan ya yi amfani idan dai ruwan tahir ne mu saboda abin nan a saboda ruwan bokiti da ake amfani da shi za a kanta idan mutum ya amfani da da sabulu to lallai sabulun nan zai zai taɓa ruwan wanda yake wannan zai fitar masa sifarsa ta tuhuriya in ku sifarsa ta tuhuriya ta tafi ba zai yi sauran wankan da yayi bai inganta ba amma in kamar a ce ruwa ne wanda yake zai rinka kwarara kamar na shawa sai ya wanka da wannan ko kuma idan ya zamanto ya yi yadda yake zai zamanto bai sanya sabulun ya shiga cikin ruwan ya gurɓata shi ba zai iya yin wanka sabulu babu wani abu almuhim da yin niyya a haka dalika kamar wankan juma'a wankan juma'a baya ɗaukewa ga wankan janaba kamar mutum yana daga cikin sunnonin ranar juma'a mutum ya sadu da iyalinsa kafin tafiya masallaci to idan mutum ya sadu da iyalinsa yana da janaba ya zamanto ya zo zai haɗa wankan guda biyu da ya tashi sai ya halarto niyyar wankan juma'a kawai ya manta da wankan janaba to na wankan juma'a zai ɗauke masa na janaba ba zai ɗauke masa ba saboda shi wankan juma'a din nan mustahabi ne na janaba ko wajibi ne amma da ya halarto wankan janaba amma ya manta da ya manta da niyyar wankan juma'a na juma'an ya shiga cikin na janabar ko bai shiga ciki ba wajahan a wajen malamai waɗansu suka ce ya shiga domin shi sunna ne wannan ko wajibi ne sunna za ta shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya shigo cikin masallaci sai ya a zahar, maimakon ya tahiyatul masjid to wannan sallah zahar ɗan ta tsaya masa a makamin tahiyatul masjid domin suna za ta shiga cikin cikin farilla waɗansu kuma suka ce a'a wankan janaba dai yana nan amma bai samu falalar wankan juma'a ba domin bai niyyar ba duk wannan akwal ne a cikin matabar imam malik don haka abin da yake in mutum yana so ya samu falalar wankan in mutum yana so ya samu falalar wankan juma'a kuma ya samu ingancin wankan janaba ya niyyar abubuwan guda biyu ya niyyar wankan janaba tare da wankan juma'a niyyar ayyuka guda biyu sai ya aiki ɗaya sai zamanto masa a maimakon waɗannan ayyuka guda biyu to farla ta farko kenan niyya wannan kamar yadda muka ce ba wanda ya saba a cikin wannan cikin malamai sai imam abu hanifa imam abu hanifa ya saba a wajen niyya yana cewa niyya ba wajiba ba ce a wajen wanka wala a wajen alwala saboda wannan tsahara ce wannan ba ibada ba ce wasila ce ta ibada amma sahi ibada ce saboda umarni da Allah ya zo da shi duka abin da Allah ya umarni da shi yana nufin yana daukan hukuncin wajabci wajabci kuma daga cikin ayyukan ibada wa ta'mimu zahiril jasadi bil ma farilla ta biyu gamewar sauran jiki baki daya da ruwa dukkan jiki ya zama ruwa ya gane shi shine ma'anar al Shi shine ma'anar al wankewar jiki ga baki ɗayan jikin mutum ya zama ruwa ya gane shi wajen tabawa kamar yadda aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin Aisha ummul mu'minin da hadithin Maimuna dukkan su sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kwarara ruwa akan sauran jikinsa baki daya a hadithin maimuna ta yi nassi tun ma'afaba ala sa'iri jasadi hilma sannan ya kwarara ruwa a sauran jikinsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ummu salama yayin da za ta wankan haila yace mata tahuffi ala ra'saki hatalata ce ki wato zuba ruwa akan ki sau uku ثم تفيضين على جسدك ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت sannan ki kwarara ruwa a jikinki sai ya zama kin yi tsarki saboda haka dukkan jiki ya waje bai zama to an gane shi da wanka idan mutum ya bar wani juz'i na jikinsa bai game shi da wanka ba ya zama to bai yi wankan da ya umarce shi ba saboda wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fassara kuma bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fassarar ayar da Allah yake cewa in kuntum junuban fatahharu ita ce taharar da Allah yake yi. waddalku farilla ta uku addalku cuccudawa cuccudawa ba kai ka fara da ruwa ba a tafi ka tana cuccudawa wannan farilla ce a wajen imam malik kamar yadda muka bayyana lokacin alwala wannan matsalar tana daga cikin matsalar da imam malik ya saba ma sauran malamai sauran malamai a matabar imam abu hanifa da imam shafi'i da imam ahmad ba sa ganin wajabcin cuccuɗawa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo hadithin ummu salama ce mace ya kawai ta kwarara ruwa a jikinta shi kuma imam malik abin da ya duba ya duba cewar manzon allah sallallahu alaihi wasallam an ce yana wanka da sa'i ɗaya ya zuwa ga mudu biyar sa'i ɗaya ya zuwa ga mudu biyar wato kamar kofi biyar ke an san dai mudu mudun nabi wanda ake auna zakafin da kai da shi mudun nabi an san kofi ne da bai kai moɗa ba irin moɗan nan ta irin abin nan irin kofin shayin nan da ake da ake sha yawa gaban moɗar bai kai mudun nabi ya fi mudun nabi wannan to guda hudu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi yana da yawan gashi gashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo har yakan taba kafadarsa in ya cika in bai cika ba kuma yana zuwa iya gefen kunnuwansa na annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake raba gashinsa saboda haka yana da yawan gashi kuma gashi da gwaɗin jiki kana raba'atan min rijal ba gajere ne hmm? ablal abudain haka aka sifanta shi yana da wato gwaɗin a ah, gaɓoɓinsa to a ce mudu a sa'i daya mudu hudu zuwa biyar zai ishe shi dole ba zai yi ba sai da cuccuɗawa wannan shine hujjar imam malik to da haka ne kamar yadda na ambata mana a wancan a lokacin alwala ya ce malamin mu shek muhammadu muktar ya ce akwai yarin jayar da faɗin waɗansu malamai da suka ɗauki tsaka cewa yayin da mutum ya zamanto cewar zai yi wanka da ruwa wanda yake kaɗan kuma an fi son haka a cikin sunna saboda koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle ya cucuɗa cucuɗawa wajibi ne domin ta babin ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda ba zai yiwu ka tabbatar ka aikata shi ba saboda shi wajibi ne sai shi ma ka yi shi to shi ma wannan abin wajibi ne tunda ba zai yiwu ka tabbatar ka ga mai wanke jikinka da ruwa ba sai ka cucuɗa to cucuɗawa ta zama to wajibi ta wannan babin amma idan kana da isasshen ruwa ko za ka yi ruwa da da shawa za ka yi wanka da shawa da zai ringa kwarara a jikinka to wannan cuttuɗawa ba ka zama to wajiba ba wannan shine a adalu aqwal shine ya tara kaulan ɗin ga baki daya amma kamar yanda a abin nan a imam malik ya nuna na wajabcin addal da kuma cewar baya so mutum ya alwala sau ɗaiɗai wajen wanke gaɓaɓunsa in ba ga wanda yake malami masani da hukuncen hukuncen alwala ba to haka zalika mutum bai kamata ya sake da hukuncin cuccuɗawa ba ya ɗauke shi a babin wajibi domin ya tabbatar cewa ya samu bara'atul ma nauyin da yake kansa ya kubuta domin mun ta ai sunna ta tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗaiɗai ya wanke gaɓaɓunsa ba sau uku ba imam malik yake ya son ga wanda yake ba malami ba masanin hukunce hukuncen alwala ya yi irin wannan alwala domin wanda bai sani ba sai ya je alwala ba tare da ya cika ta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiqul wudu fa wailul lil aqabi minan nar ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama in ba a wanke shi yanda ya kamata ba saboda haka kenan ya nuna mana wajabcin dukkan abin da ya wajaba a wanke shi a cikin tsarki sai an wanke shi yadda ya kamata na'am in mutum ya yi da ruwa da yawa ya saba mu sunna babu laifi amma ya saba mu sunna domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ruwa kuma musamman cewar Allah maɗaukakin sarki ya hana israfi ya hana farna kuma zubar da ruwa ɗin da kwararar da shi barna ce idan ya zama to kaɗan zai wadatar tare da ka yi wajibi da kaɗan ɗin to wannan kai amfani da kaɗan ɗin ya fi maka bisa ya zama to kan cewa kai amfani da mai yawa shi yasa ɗin ne ya zama to alƙawul da cewa cuccuɗawa wajibi ne yake da yana da kowarsa musamman in za a yi wannan sunnar ta karanta ruwa in kuma kace ba za a karanta ruwa ba za ka kwarara da yawa ko kuma ka saba sunna Ka saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito shi yana karantarwa wa tahlilu sha'r da kuma wato a tsetsefa gashi gashin kai ake nufi a nan wajen gashin kai wannan ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu wa salamuhu alaihi a aikace a domin kamar yadda aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka cewar a bayan ya wanke gabansa ya yi alwala sai kuma ya sanya 'yan yatsunsa tsakanin gasukansa wato ya cuccusa 'yan yatsunsa tsakanin gashinsa yana cuccuɗawa hatta idan arwa basharatahu har sai yayin da ya ga kan cewa ya jika fatar kansa wato fatar kansa ta jike da ruwa ruwa ya kai har zuwa ga kokon kan nasa kokon fatar kai to sannan sai ya da ruwa a sauran jikinsa sau da haka fi'ilin annabi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tahlilu sha'ab din ya tabbata kuma shi ma yana daga cikin babin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib domin idan baka yi ba ruwan ba zai shiga cikin kwaryar kanka ba ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba tare da cewar wannan ga maza ne kawai ban da mata wannan ga maza ne kawai ban da mata domin mace ba zai yi ta ba gashin kanta ba saboda ta yi kitso kuma ba sunna ba ne mace ta kunce kitsanta in za ta yi wanka in za ta yi wankan janaba inda an sa mata haka sai zama to akwai mashakka a gare ta kamar yadda ma ya zo a cikin hadithin ummu salama kamar yadda zamu gani annabi ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana da yawan gashi dan haka in ta yi kitso tana ɗaure gashin tamau da ƙarfi saboda yawan gashin kanta to sai in ta zo ta ce in ta zo wankan janaba sai ta kunce kitsan nata annabi sallallahu alaihi ya ce a kawai ki kwarara ruwa sau uku a kanki a hadisin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi ya bayyana ma matar ansar da ta tambayi yadda za ta yi wanka cewa wato ta caccakuɗa kan nata in ta zuba ruwa ta caccakuɗa ta jujjuya shi ta ko'ina domin ta san ruwan yana shiga cikin wato kwaryar kanta da haka tahlilu sha'ar din nan ga maza ne ba ga mata ba ga maza ne ba ga mata ba akwai hadisi hadisin da aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda yana cewar idan mutum ya zo wanka ya sani a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahta kulli tahta kulli sha'ratin janaba karkashin kowane gashi ɗaya na kai akwai janaba don haka yace fa fa anqul bashara ku tsarki ku tsarkake wato fatar kai wajen wanka ta hanyar tabbatar da cewa ruwa ya kai jijiyar kowane gashi kenan amma wannan hadisin da'if bai inganta ba bai inganta ba abinda ake nema ya zama tukan cewar idan mutum ya yi wannan kamar da Allah aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ci ya ci ya ci gashi nasa ya sanya hannunsa ya tsitsefe yayin da yake wankewa kuma da ruwa din ne domin kamar yadda hadisin wata riwayar hadisin Aisha ta nuna a cikin sahih Muslim ya ɗebi ruwan ne sannan ya sa akan nasa ya cuccuɗa ba wai kawai da hannun ne ya cuccuɗa ba ko jika hannun yayi sannan ya cuccuɗa a ɗiban ruwan yayi ya sa aka sannan ya a ya tsatsefe gashin nasa wal muwala da jerantawa wato yin wankan bai ɗaya mutum ya yi wanka bai ɗaya kada ya rarraba shi kamar yadda muka ga wajabcinsa a cikin alwala haka wajabcinsa yake a cikin wanka wato ma'ana kada mutum ya fara wanka wannan musibar ta wannan zamani da take ta gsm yana cikin wanka da jikin an bugo waya kuma watakila abin nan wata waya ce da yake gani muhimmiya saboda haka sai ya fito daga banɗaki domin ya amsa wayar garin amsa wayar watakila ya wajen minti talatin ko minti ashirin ko sha biyar yana magana sannan ya dawo ya ce zai ci gaba da wankansa a'a idan ya haka ya rabe tsakanin tsakanin ibadar da wata ibada ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alwalarsa bai ɗaya yayi kuma yayin da mutumin da yake yi lam'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi game da hadithin Umar ya sake sallah ya sake yin alwala domin me domin inda kawai ya wanke lam'ar ne sai ya zama tokan cewar babu wato jerantawa babu yin alwala a bai daya wannan ma farilla ce kamar yadda muka ga farlancinta a babin wanka wannan su ne farillan nan guda biyar wa amma nuhu amma sunnonin wanka fa arba'a abubuwa guda hudu ne البدء بغسل اليدين قبل إدخالهما ina farawa da wanke hannuwa. kafin a sa su a cikin a cikin ƙwaryar wanka farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin wato ƙwarya wannan ya tabbata a hadithin abi huraira inda yake an yi magana ne akan anna alwala idan a ahadukum min nawmihi fala yadmis yadahu fil ina hatta yagsilaha thalatha marrat idan ɗayan ku ya tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke sau uku har sai ya wanke hannun sau uku aka ce illar shi ne fa inna ahadakum la yadri aina bashat yaduhu domin ɗayan ku bai san inda hannun sai ya fada ba ta yi hannun nasa akwai na najasa wanda yake wannan in ya tsoma hannunsa a cikin ruwan tunda ruwa ne wanda yake kaɗan wannan zai ya gurɓata ruwa amma kafin idan ya wanke hannun to babu laifi ko da ya sanya hannunsa daga baya don haka sunna wannan ya tabbata kaga da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake a cikin alwala ne amma wannan ma'anar tana cikin wanka musamman ma muka ga kan cewa shi salawatullahi wa salamuhu alaihi haka ya nuna mana gani domin kamar yadda ya zo a hadithin maimuna bintul harith ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo zai yi wanka janaba da aka kaddamar masa da ruwansa ta ambaci ruwan alwagu ruwan alwala amma ta nufin na wanka ne sai ce fa'a bi yaminihi ala shimalihi talata marra sai ya kamfato da damansa ya kamfato ruwan da damansa a kan hannun hagunsa sau uku wato ma'ana ya karkata ƙwaryar da hannun dama ya kwarara a kan hannun hagu sannan ya wanke shi sau uku wannan ga wanda yake zai yi amfani da ruwa ɗin kenan a haka amma wanda yake zai amfani da ruwan famfo wanda zai bude shi ko kuma ruwan shawa wanda zai kwararo shi to shi shi kuma fa shi ma sunna ne ya wanke hannunsa ko ba sunna ba ne kafin ya fara ba sunna ba ne ko saboda babu illa wanda ya harari illar sai ya ce ba sunna ba ne tunda illar shi idan kada ka ɓata ruwan amma wanda ya dubi umumin umarnin manzan allah sallallahu alaihi wasallam domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kayu ka gane hikimar kayu baka gane hikimar ba sai ya ce wannan umarni ne na ta'abbud na ibada ne dan haka ko ba ruwan kwararo juwa za ka yi daga kanka na shara na famfo sai ka wanke hannun nan naka eh, wanda yake kuma ka ɗauke shi akan haka ɗin shine yafi shine yafi a kukuta shine yafi kuma shine yafi kama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna ta biyu wa mashu simahil udunaini da shafan fatuka a cikin kunnuwa fatan wato fatun kunnuwa kafar kunne ramin kunne da fatar da ke kewaye da shi shine as shafarsa shi ma wannan sunna ne wannan ya yi tansif a kansa saboda muhimmancin shafar muhimmancin kunne wajen ɗaukan hukuncin kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'udunani min ra'as kunnuwa suna daga kai da haka kamar yadda zaka kyautata wankin kai haka zaka kyautata a wato shafar kunnuwa domin ya zamanto an tabbatar da kan cewar wato sun samu juz'in su na wannan tsahara walmabmabatu wal istinshaq na uku shine almabmada kukkura baki wal istinshaq shine na hudu shakar ruwa taban aka shakar ruwa dole da facewa waɗannan su ma ne domin an keɓance su da an bato a cikin hadithin maimuna kuma fi'ilin sahabbai ya gudana akan wannan kamar yadda ya zo a aikin abdullahi dan umar inda imam malik ya rawaito a cikin muwatta wajen sifanta yadda yake wanka domin a hadithin ta bintul harith cewa annab sallallahu alaihi wasallam da aka kawo masa ruwan alwala ya karkatar da shi akan hannun hagunsa sau uku ya wanke sannan ya ɗebo da hannun damansa ya zuba ya wanke gabansa da hannun hagunsa sau uku sannan bayan ya wanke a ya cuɗa hannun a ƙasa ko kuma ta ce ya bugi hannunsa da bugaru sau uku ya wanke domin wato ya fitar da arra'iha wari na abin na al'ada na najasar da ke tare da shi sannan ya sannan ya kukura baki ya shaƙa ruwa ya face ya wanke fuskarsa sannan ya kwarara sannan ya wanke kansa ba ta ambaci shafar kai ba sai ce sai ya wanke kansa sau uku sannan ya kwarara ruwa a jikinsa sannan ya matsa daga inda yake sannan ya wanke kafafunsa sai ta kawo masa hankici Hmm. domin ya tsabtace domin ya tsane ruwa a jikinsa sai bai karɓa ba sai ya haɗu yana yarfe ruwan da ɗan hannayensa wani hadithin mai nuna kenan kaga bata ambata cewa ya yayi alwala ba sai ta ambata kukurar baki da shaƙa ruwa da wanke fuska to don haka sai aka ɗauki kukurar baki da shaƙa ruwa ɗin nan suka zamanto muhimmai a cikin yin hukuncin wanka saboda keɓance su da ambato da kuma fi'ilin abdullahi ibn umar shi ma haka yake yi bal waɗansu malamai ma suka tafi akan cewar kuma riwaya ce a matabar imam malik kukurar baki da shakarwa a alwala sunna ce amma a wanka wajibai ne a wanka wajibai ne domin saboda wanka ana nufin a wanke dukkan jiki kuma su kansu suna daga cikin jiki suna daga cikin dahirin jiki baki yana daga cikin wajen jiki ba ciki bane shi yasa in ka sanya ruwa a bakinka baka haɗiye ba a cikin watan ramadan kamar ka sa ruwa a fuskarka ne ya kwarara azumin ka bai kare ba haka ka in ka shaƙa ruwa in dai baka isa matuƙa ba ka ja da ƙarfi yadda zai shiga cikin makogoronka azumin ka nana saboda haka cikin hanci hukuncin waje ne kamar yadda cikin baki hukuncin waje ne don haka tunda hukuncin waje ne ku dole ne a wanke su to amma saboda tsantseni na imam malik bai yi gaba gadi ya ce ya bayyana cewa wannan wajibi ba ne sai ya tsaya akan sunna saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance ya dawwama akan aikata waɗannan abubuwa wannan su ne sunnoni wa amma ba'iluhu mustahabban wanka kuwa fa sab'a guda bakwai ne at-tasmiya yin bismillah yin bismillah kamar yadda ya gabata kamar yadda muka gani a cikin alwala a dalilin yin bismillah a cikin wanka shine abin da ya inganta shine hadisin Anas ibn Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawaddu bismillah ku alwala da sunan Allah wannan shine abin da ya fi komai karfi wajen kafa wajen yin bismillah lokacin yin alwala mutum ya fara da sunan allah madaukakin sarki wajen alwala to haka dalika wajen wanka babu abin da ya zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam domin wanda suka ruwaito wankan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matansa aisha ne da ummul mu'minin yanda yayi wankan na umarninsa kuma ummu salama ya bayyana mata yadda za ta yi wankan janaba sannan hadisin aisha ya bayyana ma wata mace daga cikin al'ansar yadda za ta yi wankan haila dukkanin waɗannan hadisan ba a bayyana yin bismillah ba yayin farawa saboda haka sai dai a yi talammusi da cewa na alwala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawadda'u bismillah to kuma shi ma kamar yadda muka ce wajen alwala a banɗaki wanda yake in ba kamar a ce wuri ne wanda yake a waje ba ko kuma wuri wanda ba a tsuguno waje ne kawai na wanka to shi wannan a ba ambaton Allah a cikinsa sai dai mutum in zai bismillah da ya yi a zuci kamar yadda malamai suka ce wajen alwala idan mutum zai alwala a cikin banɗaki ko zai yi wanka a cikin banɗaki sai dai ya yi a zuci amma idan waje ne da aka killace shi domin wanka ba domin su guno ba to babu laifi idan mutum ya yi bismillah anan kamar yadda aka maito manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a lokacin fatuhu makka yarsa fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana wanka ummu hani ta zo ta yi masa sallama ya amsa mata sallama ya marhaba bi ummi hani to kaga ya amsa mata sallama alhali yana wanka domin nan wajen baban daki bane ba waje ne wanda aka tanade shi domin tsuguno ba hmm? an ya yi wanka ne a wajen domin ma fatima hatta sitirce shi to in a irin wannan ne babu laifi mutum ya ambaci sunan allah tunda ba a cikin banɗaki ba ne a banɗaki ne ake tsare sunan ake kame tsare sunan allah maɗaukakin sarki daga ambatonsa kamar yadda ya gabata lokacin da muke adabu qada'ul haja na biyu wal bada'u bi ghasli ala badanihi min al da farawa da wanke abin da ke jikinsa na al'ada shine najasa najasa tafiya akan cewar a a wani ya daga cikin tafiya kan cewar wato shi a mani na namiji da na mace wanda yake ya cakudu don cakuduwa suke yi lokacin saduwa na jasa wani ya daga cikin a hujjojin a malikiya da suka fi komai karfi akan najasar mani hadithin maimuna bintul harith da aka tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin tufar da yake saduwa da iyalinsa yace na'am tace na'am idza lam yara fihi al-adha yace eh idan bai ga al na jasa a cikin sa to al inda ake nufi shine al na jasa ta saduwa to amma jan'i tsakanin hadisan saboda ganin sauran hadisai da suke bayani a kan cewa mani mai tsarki ne a shi yasa waɗansu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa al'ada ɗin da yake nufi ba ya al'ada ɗin nan a ammu ya fi ba wai kawai ya tsaya ne akan ana nufin almadi almani ba kuma zai iya nufin al'ada ɗin nan ya ɗauki ma'anar ƙazanta tunda shi mani ɗin ya zai iya zamantowa ƙazanta ne kamar yadda yake kamar yadda majina take ƙazanta majina ma afa ce da an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fassara ya bayyana kaki da ake a cikin masallaci da cewa wannan azani da kuma cewa laifi ne don haka al'ada ɗin da ake nufi zai iya nufin kazanta ba wai nufin najasa hukumiya ba ta hudu ba da sauran da da haka abin nufi shine wato shahidi a nan shine mustahabbi na biyu mutum kafin ya fara wanka ya wanke abin da ke jikinsa na dauɗa domin kada ya zamanto zai bukatu bayan ya gama wanka ga baki ɗaya sai kawai fita ya je ya alwala ko a ya je ya sallah ya zamanto yana bukatar ya sake wanke gabansa saboda ya kawar da daudar da ke nan wajen in ya wanke gabansa zai zamanto ya taɓa al'aurarsa alwalarsa tsarkinsa ya karye ya warware domin ba zai iya yin sallah da wannan da wannan wankan ba Al'ada abin da ake nufi da abin da zai cutar da mutum da abin da zai cutar da mutum saboda haka duk wani abu da yake da kazanta saboda kyankyami cutar da mutum zai shi ne ma'anar sa'am to dukkan najasa a ce dukkan najasa dauɗa ce amma akwai dauɗar da ba najasa ba kamar majina majina dauka ce amma ba najasa ba ce haka yawo wanda za a tofar na kaki hmm? dauka ne dauka ne kazanta ne amma ba najasa ba ne alƙabar alƙazar shi ma ma'anarsa al'aza ɗin alƙabar shi ma ma'anarsa kazanta ba najasa shi ma a ammu minan najasa ya fi game za ka samu ƙabar da yake najasa za ka samu ƙabar wanda yake ba najasa ba dukkaninsu ma'anar su daya na alƙadar da al'ada dalilin cewa wannan mustahabi ne ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadithin aisha da hadithin maimuna dukkaninsu waɗannan ummahatul mu'minin Allah ya Allah yarda da su da suka kiyaye mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka duk sun bayyana cewar farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ya wanke al'aurarsa domin ya wanke kazantar da ta taba shi a cikin hadithin maimuna ne ta ce sai ya wanke abin da ke cikin ke gabansa na al'aza na dauda sau da shi ne farkon abin da mutum zai yi a cikin wanka wannan mustahabbi ne saboda yadda ya zo a fi'ilin manzon Allah salawatullahi wa salamu alaihi thumma alwudu'u kamila sannan yayi alwala cikakka yayi alwala cikakka wannan ya tabbata a hadithin aisha ummul mu'mini cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa sai ta ce mata tawabba a wudu a hulis sala sannan ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah abin da ya ta ce ya yi alwala irin alwalarsa ta sallah kar in ta ce kuma a ka ɗauka kan cewa kawai ya tsaftace jikinsa ne domin asalin ma'anar wudu shine wato tsafta ya tsaftace jikinsa a sai ta ce wudu a hulis sala irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah ma'ana ya yi ta cikakka kowace gaba ka wanke ta sau uku ita ce alwala a sallallahu alaihi wasallam ta sallah kuma ka hada hadda wanke kafa cikakkar alwala shi yasa nan yace wudu'an kamila amma yace marratan marra sau ɗai sau ɗai ɗai yanwi bihi raf'al janabati an tilkal a'aba yayi niyya da cewa yana ɗauke janaba ne daga waɗannan gaɓoɓin abin da ya sa shekha shadili ya nassi kan wannan niyyar saboda an yi saɓani me mahallin wannan alwala menene mahallin wannan alwalar da ake waɗansu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alwalar ne domin ya soma da ɗauke da yin al-taharatul asghar al-taharatul sughra kafin ya al-taharatul kubra yayi karamar karamin sarki kafin ya babban sarki to aka ce to ai karamin sarki tsarki sarki yana shiga cikin babban sarki idan kai babban sarki shikenan ko baka karamin sarki ba wannan sarkin yayi saboda ijma'in malamai akan cewar da mutum zai yi wanka tare da yayi wannan alwalar ba wankan wankansa yayi kuma zai iya yin sallah da wannan wankan ba tare da yayi alwala ba wannan ijma'i ne domin taharatu sughra ta shiga cikin taharatu wanda yayi babban tsarki ina kuma zaka harari cewa ya kai sauran karamin tsarki a jikinsa dan haka wadansu malamai suka ce su ba su yadda da cewa hikimar yin wannan alwalar shine dan ai karamin tsarki kafin ai babban tsarki ba wanda a bisa wannan kaulin ne a malami tafi akan haka ah, al'imam a abul Hassan shabir da ya ce ya yi niyyar ɗaukewar janaba daga waɗannan gaɓoɓin ya zamanto ya ya ɗauke wato babban kari daga wannan gaɓoɓin a ba haka ya tafi ba shi ya aljanaba janaba ce, Adaful akbar to da shi ƙaunin ya dace da alƙaunin sani fuska ta biyu da malamai suka ce na hikimar wannan alwalar shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala ne kafin ya yi wanka domin ya girmama gaɓoɓin alwala a cikin wannan ibada don haka ya fara da shi gaɓoɓin alwala suna da girma a wajen allah domin ranar alkiyama su ne za su to alamar musulmi su za su tashi mutum yana kyalkyali da wannan gaɓoɓin nasu suna kyalkyali to saboda matsayinsu a cikin gaɓar musulmi don haka sai ya fara da su kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ne yayin da za a yi wankan gawa da za a wanke yarsa zainab Ya ce, ibda'na bi mayaminiha wa mawadi'il wudu minha ku fara da wanke gefunan jikinta na dama da wuraren alwala na jikinta don haka a wankan gawa kafin a soma yi ma mutum wankan gawa sai an masa alwala saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a fara ba an ce hikimar wannan shine saboda karrama gabobin alwala don haka ne ma shi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wankan janaba yake yin wannan to shi to shine shi malam ya ishara gare shi kai niyar cewar ita janabar za ka fara ɗauke ta daga waɗannan gabobin kafin ka ɗauke ta da sauran gabobin idan kai niyar sunna cewa kana yin wannan alwalar da niyar sunna don annabi sallallahu alaihi wasallam yi dukkan huta ko ce ce ma niyyar ko menene hikimar yin wannan alwalar ta shiga ciki tunda ka yi niyyar cewa ka yi yadda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wankansa to a cikin faɗin sa marratan marra wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi a kai cewa kai alwalas sau ɗaiɗai amma zahirin hadisin aisha da waɗansu riwayoyi ma na wannan hadisin na aisha ya nuna alwala za ta yi cikakka da wanke gabobi sau uku idan kai haka in kai sau ɗaya ta samu sunna amma idan kai sau uku sunna ta fi cika sunnar domin ka yi kamar yadda aisha ta ce a hulisara irin alwalarsa ta sallah to akwai nan sannan kuma ya ce kai alwalar kamila ma'ana ka wanke dukkan gaɓoɓin to a nan wajen akwai saɓani da hadithin maimuna domin a hadithin yadda yadda maimuna ta bayyana wankan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abubuwan da suke alwala ne ba bata shafar kai ba amma a wata riwayar ambata ta shafar kai abinda kawai bai yi ba bai wanke kafafunsa ba sai da ya gama wankan sannan ya koma wani gefe ya sake sannan ya wanke kafafunsa to ita kuma a hadithin aisha ya alwalar da baki ɗaya saboda haka malamai suka saba a nan wanne ne za a yi za a kaddamar da hadithin aisha ne ko ka za a kaddamar da hadithin maimuna ko kuwa hadithin aisha da hadithin maimuna sun faɗi halaye ne daban-daban akwai halin da za ka yi aiki da hadithin maimuna akwai halin da za ka yi aiki da hadithin aisha duk allah ya ji da su baki da to wannan ƙaunin na uku wanda suka ce akwai kowane akwai halin da za ka yi aiki da kowane hadisi shine ya yadda malamai suka tara shine suka haɗa hadisan shine idan kana waje wanda yake akwai cabi a wajen akwai 'yan ƙazanta wanda idan ka wanke kafar taka yayin da za ka rinka kwarara ruwa a cikinka wannan caɓin da karkatsin zai sake ɓata maka kafa sai ka buƙaci ka sake wanke kafa ka sai ka aiki da hadisin mai nuna ka yi alwalar kar ka wanke kafa ka gama wanka in ka gama wanka sai ka tafi wani waje wanda yake in ka wanda yake ba mai babu ƙazantar a wajen ko kuma koma ba a nan wajen ne sai ka wanke kafar taka domin tarkatsin a ƙasa da sauransu da ya ɓata kafar ka ya zama to ka wanke amma in kana waje wanda yake tsandauri wanda yake in ka kwarara ruwa a jikinka tarzatsin ƙasa ba zai ɓata jikinka ba sai kai alwalarka kamila kamar yadda ya zo a hadisin aisha sannan ka yi wanka ka kwarara ruwa a jikinka domin yayin nan in ka kwarara ruwa a jikinka ba za ka buƙaci ka sake wanke kafarka ba an fahimci wannan tafsiri wannan shine ya haɗa dukkan hadisan guda biyu saboda haka za ka yi wudu'an kamila za ka yi alwalar cikakka idan a waje ne wanda yake tsandauri da ba za ka sake bukatar ka sake wanke kafa idan kuwa kana da da yanci ka yi alwalar ba kammalalla ba abinda kawai za ka jinkirta na yin alwalar shine wanke kafa in ka jinkirta wanke kafa daga baya bayan ta yi wanka din kasar da ya zamanto ta taba kafafun naka sai ka je ka wanke ta da niyyar wanke da ka gare wanke ƙasa ne da wanke dauɗa daga ƙafa amma kuma da niyyar cewa wannan wanke kafar da kake yi cikon wannan wanke kafar na alwala ɗin ne wanda ba ka yi wannan alwalar kamila ba kamar yadda yake a zahirin hadisin mai nuna to idan kaga sai zamanto a cikin hali biyu kenan ثم إفاضة الماء على رأسه ثلاثة sannan zuba ruwa kwarara ruwa akan akan kan shine yin wankan sau uku wanke kai sau uku ya kamata a wajen alwala wajibi idan kai sau ɗaya, in ya zamanto ka game kan da wanke ka zuba ruwa yin ya shi ne wajibi ne farilla amma ka yi sau uku wannan mustahabbi ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yadda zo a hadithin Aisha da hadithin Maimuna kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni yace ma ummu salama tahuffi ala ra'saki thalatha hatayat ki kwarara ruwa a hannunki kwararawa sai uku abinda ake nufin da alhataya shine mutum ya kamfaci ruwa da hannayensa guda biyu sannan ya zuba a kansa to yin haka har sau uku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake ma ummu salama ta yi haka har sau uku saboda haka yin haka din mustahabbi ne ثم إفاضة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر sannan mutum ya kwarara ruwa a fifinsa na dama kafin fifin hagu wannan shi ma mustahabbi ne dalilinsa hadithin aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi تنقله وترجله وطهوره وفي شأنه كله النبي صلى الله عليه وسلم يناسو kwarai da gaske ya rinka farawa da dama a wajen sanya takalminsa da wajen taje gashinsa da kuma wajen yin tsarkinsa to tsarki ya haɗa alwala da wanka saboda haka idan mutum ya tashi wanka ya fara da kwiɓin dama kafin kwiɓin hagu wa a a'ani qabla asafi da saman jikinsa kafin kasan jikinsa da saman jikinsa kafin kasan jikinsa shi ma wannan ya zo a waɗansu riwayoyi na hadithin Aisha radiyallahu anha wajen yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wankan janaba wato kenan kaga za ta fara da fiɗin jikinka na dama saman jikin naka in kai in kai gefen dama sai ka zo kai gefen hagu na saman jiki sannan kai gefen dama na kasan jikinka sannan kai gefen dama a hagu na kasan jikinka ba ka ɗauko gefen jikinka na dama da baki ɗaya ka fara da sama har sai ka kai ƙasa ba sannan ka ɗauko na na hagu daga sama har sai ka kai ƙasa ba duk da yake wannan shi ma zai iya ɗaukan fahimtarsa musamman hadithin at-tatahur amma kamata ya ce a zahirin abin da ya fi zuhuri a cikin ma'anar shine ya zamanto a saman jikin an gama shi baki daya kafin kasan jikin sai ya zamanto a wajen gabatarwar da dama ba damar aka gama baki daya ba kafin a zo a yi hagu an fahimta duk wanda mutum ya daidai ne idan ka yi daman gabaki daya. ta amma ka fara da saman saman daman haka kai zuwa ga kasan daman sannan ka zo kai saman hagu ka zuwa ga kasan hagu duk ɗaya ne duk ma'ana tana iya ɗaukar su duk ma'anonin guda biyu tana iya ɗaukar su amma ma'anar farko ta fi zuhuri wallahu ta'ala ala wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wanki tare da kyautata wanki jiki bi kasril hamza da kasar alhamza a kasar alhamza shine ihkam ai itfanihi wa kyautatawa wannan kamar yadda muka ambata mustahabbi ne mutum ya karanta ruwa kamar yadda ya zo a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin anas shi manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sa'i guda gashi kuma yana da yawan gashi da gwabin gaɓoɓinsa amma ya ce ma'a ihkamil ghusl tare da kyautata wankewa wato kada ya zamanto domin a a domin abin nan domin neman gira a rasa ido domin neman mustahabbi a rasa waje wannan lalle mutum ya kula da wani yana daga cikin fiqhu a cikin addini fahimtar addini kada ka je kana kokarin karanta ruwa kuma ya zamanto kayi wankan kana shakkar shin bayan ka ko ruwa ya taba ko ina ko bai taba ba shin tattar cikinka ruwa ya samu ka sa ruwa a wajen ko baka sa ba sharaɗin farko ihkamin gusul kyautata wankewa ka tabbatar cewa ko ina na jikinka ya cika saboda mutum ya aiki da abin saboda shine za ka tabbatar kayi abin da Allah ya ce maka kai wa in kuntum junuban fatahharu saboda ka kaddamar da kyautata wankewar a bisa karanta ruwa din duk da yake karanta ruwan shi ma mustahabbi ne a wajen wannan karanta ruwan da abdullahi dan umar radiyallahu anhu ya yi a bayanin wannan hadithin sai wani daga cikin 'yan ahalin bait ya ce shi sa'i ɗaya ba zai ishe shi ba saboda yana da gashi da yawa sai ce sa'i ɗaya ya kasance yana isar wanda ya fika yawan gashi ya fika tsoron Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Umar baya Abdullahi dan Umar baya wasa da duk wanda yace zai wani fito na fito da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dan nuna wani wato rashin sallama mata inda wannan alama ta rashin sallamawa an ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam a sa'i ɗaya yana isa sai ce a ni sa'i ɗaya ba zai shi sai ya ce masa in kana takama da yawan gashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fika yawan gashi in kana takama da tsoron Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsoron Allah saboda kan aka ce maka annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi abu to ka sallama kai kokarin yi tunda cewa yawa ma amartukum bihi fa atu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi ku yi shi gwargwadon iko in ka sami iko ka yi shi yanda yayi ka gode ma Allah in baka sami iko ba kai kokarin kamantawa amma kada ka ce za ka yi itirazi kada ka ce za ka nuna rashin sallamawa da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai saka cikin haddar a ba ba wato asalin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba khususiya bane sai an samu dalilin khususiya ba a ce ma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khususiya ne sai an samu dalili amma kowa zai iya cewa wannan aikin sunna ne me hujjarka annabi sallallahu alaihi wasallam yi amma aka ce wannan aikin hususiya ne aka ce me hujjarka saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ka samu dalili da yake cewa shi kadai ne yake kace shi al-asl adamul shi yasa malamai na usul suke cewa daga cikin ka'idodi da suke faɗa alkawai su ce al'asul adamul khususiya dalili tabbatacce asali shine rashin khususiya a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Da wannan su ne abubuwan da suka danganci hukunce-hukuncen wanka a kamar yadda muka ambata shi wanka shi ne babban tsarki da haka yayin da mutum ya yi shi ƙaramin tsarki ya shiga cikinsa ko da ba kai wannan alwalar ba ko da ba kai wannan alwalar ba ta farko kafin kai wanka ko kuma kai alwalar an fahimta ka gama alwalar kafin ka soma wankan sai alwalar ta karye. sai alwalar ta kare alal ke bawai wani alwalar ta kari sai ka zo ka sake wanka ai sannan sai kai wanka ba ka sake wannan alwalar ba to za ka iya yin sallah da wannan wankan ko za ka yi sallah ba eh? za ka iya yi domin alfaha domin karamin kari eh, idan babban kari an ɗauke shi ba da aula karamin kari ma yake jaraba ta tafi da tsarki da kai saboda haka karamin tsarkin ma karamin tsarkin ma na shine na rashin alwala shi ma ya riga ya tafi saboda da idan mutum ya yi wanka wannan wankan nasu tsarki ne da zai iya yin dukkan abubuwa na ibada da su wanda da babban kari yake hana a yi su wanda muka ambata na irin su sallah da dawafi da shiga masallaci da taba alkur'ani da yin karatun alkur'ani da sauran abubuwan da muka ambata هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا menene bambancin falalar wanda ya gama jiki da ruwa da wanda ya gabatar da dama kafin hagu wato ya fara da ɓarin jikinsa na dama kafin na hagu tare da gamewa da ruwa e ai kamar yadda muka ambata a gamewa jiki da ruwa wannan wajibi amma mutum ya fara da hagu a da dama kafin hagu wannan mustahabi don haka mutumin da ya zamanto cewa shi burinsa kawai ya game jikinsa da ruwa ba tare da kiyaye farawa da dama kafin hagu ba bai samu aikata cikakkun sunnonin wanka ba wanda ya kiyaye wannan ya shi wanda ya yi ya gama jikinsa da ruwa amma kuma ya gabatar da dama kafin hagu wannan shine ya yi sunna cikakkiya a cikin wankansa saboda ya yi koyi da yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan ce daidai ne bayan an yi wankan janaba a sake wanka da sabulu eh babu ne a wankan sabulu ba su da alaka da ibada alakarsa da ibada kawai yayin da za ka yi wankan sabulun in ka wanke al'aurarka to ba za ka yi sallah da wannan wankan da kai ba sai ka sake alwala bayan ka fito ah, masu bayyana niyya suna da laifi Eh to suna da sun bar sun aikata bid'a sun aikata bid'a kuma idan sun san cewa babu asali idan sun sani da gangan suka yi sun san cewa wannan bid'a ce zai zamanto suna da laifi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa da kuma an Allah madauka ah, wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a ciki to wannan aikin ba za a karba ba to bayan kawai ba za a karɓa ba ne mutumin da ya aika bida ana ji masa tsoron ya fitina ta same shi a cikin addininsa wani mutum ya zo ya ce masa'id ibn musayyib cewa yana so shi maimakon ya zo laifa ya yi ikirami da haji yana so ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ikirami da haji sai sai ibn musayyib ya ce kada kai ya ce menene dan yan mulamule kawai da na ƙara ya ce ina ji maka tsoron fitina ce wata fitina ce eh domin ka rinka ganin cewar ta riski wata falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaza mata to wannan wannan ya nuna cewa hadarin abinda duk aka ce ba shi da asali a cikin addini mutum ya nisance shi kada Allah ya kume shi a cikin addini domin yawanci irin wannan kamar a za ta nuna kan cewar kai za ta burge Allah ne da abinda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai riga ya gano shi ba to mutum sai ya dubi wannan masu kitso da roba akwai laifi babu laifi ado ne amma ba za kitso da roba ba zai halatta musu su wanka ba domin roba tana hana ruwa ya shiga saboda haka mace in za ta yi wankan janaba ba sai ta kunci kanta ba kamar yadda ya zo a hadisin aisha za ta caccakuɗa da kanna wato in tana zuba ruwan ba kawai ta zuba ruwan akai ba ta rinka bubbuga kan tana da shi yadda zai tabbatar cewa ruwan yana shiga cikin kanta in tana da kitso sawa'un kitsan zare ne ko kuma kitsan tukkar gashi ne tun da zare ma zai iya ƙyale ruwa ya shiga sai dai in garin ya zama to mai kauri ne yadda kaurinsa zai zama tukan cewa ba zai bar ruwa ya shiga ba to a nan wajen shiga ba za ta yi ba domin nan wajen abinda ake abinda ake dubawa shine isar ruwa ya zuwa da jirgin jiki baki ɗaya idan roba za ta hana to bai halatta ta sanya ta kamar jamfarce ne da ake sawa jamfarce babu laifi mace ta sa amma lokacin da take al'ada lokacin da ba za ta yi alwala ba ba za ta yi wanka ba lokacin da take al'ada ba ta bukatar ta sarki amma in ba lokacin da take al'ada ba ne in ta zo yin wanka in ta zo yin alwala wannan wuraren sun zamanto mata lama tunda ruwa bai taba ba sai zamanto ba ta yi alwalar da Allah kuma sarki ya umarce ta da riba ba in ta yi sallah kuma sallar ta ba ta yi ba wajen alwala ba komai tunda wajen alwala ba sai ko ina ya taba ba juz'in kai ake shafa. a ya zama haramun ba ba yana jamfaci ne yana hana alwala yana hana ingancin alwala saboda ga kamar randa ba ta alwala in tana yin in tana al'ada ai ga ba ta da alwala ko ba ta yin alwala kwanakin da za ta biyar hudu bakwai ba ta yi alwala ba sai ta sa jamfarcin ta a lokacin tunda babu alwala gare ta amma matsawar za ta yi alwala sai in za ta yi alwalan ta kankare jamfarcin sannan ta yi alwalan in yi mai riƙe alwalance kuma ta damu lallai sai ta yi jamfarci to kullum da asuba ke alwala sannan sai ta sa jamfarcin ta ta riƙe alwalar har ta sallar isha ne in dare yi sai ta kanka in dare abin nan idan in dare yayi in in gari ya waye za ta sake wata sallar asuba ta kanka da ta sake sabuwar alwala ta riƙe alwalar har sha to wannan kan shi kenan a ah, to ya za ka yi da mace mata haka Allah ya yi su aw man yunashu fil hilya wanda aka tashe su a cikin ado in ba su yi adam ba ba za su ji sun cika ba to sai da in za ta yi adam ta, sai ta kiyaye haƙƙin Allah kuma a ciki an halatta mata ta yi adam ta a wannan yake cewa a cikin ƙarƙashin hadisin idan mata bin adam in kafa amaluhu illa min tala idan dan adam ya mutu ayyukansa sun yanke sai ta fuska uku za a iya yi wa mutum sadaka jariya bayan rasuwarsa ya zama yana samun ladar amma ba cikin dukiyarsa ba kwarai da gaske za ka iya maɗan dan musulmi sadaka kamar yadda za ka iya masa addu'a kamar yadda za ka iya masa addu'a ɗan uwanka mahaifinka matarka mijinki a ɗanka bakwanka abokin mahaifinka abokinka ɗan uwanka za ka iya musu sadaka jariya ka gina musu masallaci ka haƙa musu rijiya ka gina musu ka gina makaranta da niyyar cewa wannan ladan da tafiya zuwa garansu wani za a iya musu sadakatun jariya domin ba abin da ya bambanta su da addu'a to wannan yace idan mutum ya taimama gabanin yana da gabanin yana da janaba wato yayin da yake janaba kenan wannan taimamar ta ɗauke ma sai ya yi wankan janaba da yake da ita a'a wannan taimamar ba za ta ɗauke masa wankan janaba ba idan mutum yana da janaba ya zamanto cewar lokacin sallah ya kure masa kafin ya wanka lokacin sallah asuba ya fita rana ta fito to a nan wajen a taimama zai da zai ce zai yi wanka ba ya tozarta lokaci sai ya taimama ya samu sallah a cikin lokacinta kafin fitar lokacin to amma daga zarar ya yi sallah wannan taimamar ba ta ɗauke masa ba ta mai da shi mai tsarki ba ne ta halatta masa yin sallar sai ya ja sake yin wanka shi yasa ne ma malamai suke cewa suke ɗaukan wannan matsala ita taimama hal hal tayammum mubihun aw rafi' mai halatta yin ibada ne ko kuma mai ɗauke rashin tsarkin ne wasahi ba mai ɗaukewa yake ba ba ɗauke kari yake ba halatta ka yi ibada yake tare da cewa karin yana jikinka wannan ya ce mutumin da yake da swimming pool a gidansa an ce kawai zai faɗa ne to ina hukuncin wanke hannu ya rasa sunna in bai wanke hannu ba ba cewa haka kawai zai faɗa ba in yana da swimming pool a sai ya je ya ɗebi ruwan ya wanke na jasar ya wanke gabansa ya yi alwalar sannan ya fada sundun in ya fada shi kenan ya yi wanka shi ma yadda yake yi ɗin ya fara da gefen dama ta cuccuɗawa kafin gefen hagu don ya tabbatar ya yi aiki da sunna sannan wannan ya ce wai wani ya ga wani yana shafar kafa a yayin alwala sai ya ce akwai ƙira'a da ta ce famsahu bi ru'usikum wa arjulikum hmm. eh, famsahu bi ru'usikum wa arjulikum akwai ƙira'a da ta ce wa arjulikum wannan jarrar ta jarrar mujawara ce ba jarrar ba jarrar cewar ita ma kafa shafa ta za a yi bace. jarrar mujawara ce kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki ne a cikin surat hud inni akhafu alaikum azaba min alimin azaba min alimin alim ɗinnan sifa ce ta azab azaba min kamata ya zamanto a ce aliman ita azaba ita ce mai raɗaɗi ba ranar ce mai raɗaɗi ba amma sai aka yi mai ita alim din jarra lil mujawara saboda ta makwabci ta yi makwabtaka da abin da yake shi ma majrur ne wannan uslubi ne da yake yana nan a cikin larabci akwai shawahid waɗanda yake malamai sun kawo idan don haka idan ƙira'a ta zo in ƙira'a ta zo wadda take daukar za ka ɗauka kanta tana nufin cewa shafan ƙafafu ne to sai ka koma alqur'ani yana buƙatar sunna domin ka fahimci shi sai muka ga ai waɗansu sun yi alwala a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da isasshen ruwa sai suka rinka shafa fuskar su suka rinka shafa su yace asbigul wudu waylun lil aqabi minan nar ku cika alwalan tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama saboda sun shafa kafafunsu ba su wanke ba saboda haka sai ya nuna cewa kenan in ma wannan fahimtar ka ɗauka cewa wannan kira'a ta nuna a shafa kafafu ne to hadisi ya nuna kan cewa ba haka ake nufi ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan fassara ba bai tabbatar da wannan ma'anar ba saboda haka sai a ɗauki ita ita ita wannan qira'a sai a ba ta fassarar ita ɗaya qira'a kuma ma bai kamata ma ka ɗauki qira'a ya zama to kan cewa ma'anar ta san haɓa ɗaya qira'a ba inda qira'a da take mashhura dai qira'a eh, eh, mafiya yawan qurra sun karanta ayar famsahu bi ru'usikum wa arjulakum bin nasbi da fataha wanda ya nuna kan cewar ita kafafu din wanke su za a yi kuma suna ta tabbatar da wannan to da ita ma ɗaya kira'ar sai ka fahimci cewa to me yasa me ya hikimar da aka yi mata jarrar tunda ba zai zama to a yi mata jarra da za ta canza ma'ana da za ta ci karo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na ma'anar aya ba dole sai ka bata ma'ana da yake larabawa suka ɗauka to amma wanda yake jahili ne bai san larabci ba ba zai gane wannan ba ba kira'a ce kira'a ce sab'iyya ba ok a eh ba sab'iyya ba ce a cikin haka ne a cikin suratun nisa ce take sab'iyya ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu budu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama da wal arhami wannan ce daga cikin qira'at sab'iyya amma na wajen wa arjulikum ba qira'a ce sab'iyya ba qira'a ce ba ta cikin al al'ashir al-mutawatira ba kira'a ce shaza wannan ya ce mutum ne ya yi ɗahara da kananzir ya yi alwala ya yi sallah sai bayan nan ya gane cewa kananzir ne to ya sallar da take awa da wada ala ka fito ran Allah ba kuma alwala da kananzir ba san kananzir ba ne wato malamai suka ce malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin shari'a idan za ka yi alwala za ka fara wanke hannunka sannan ka kukura bakinka sannan ka shaƙa ruwa kafin ka je ka wanke fuska aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shine cewar ruwan nan dai kana ganin sa da ido idan baka da ido idan ka zo za ka kukura baki za ka ji ɗanɗano idan ka ji ɗanɗano ya zama to salim lafiya lafiya in ka zo shaƙa ruwa in yi ruwan in ya jirkita da ƙanshinsa za ka gane sau da tun a lokacin da za ka san cewa alwalar da kake da ruwa ne wanda yake da cancanta ba eh, yana daga cikin hikimar shari'a da haka idan baka ji ƙanshi ba ya kamata a ce ɗanɗano ya bayyana maka kuma in ma ɗanɗano bai bayyana maka ba ya kamata a ce kaurin kaurin nan ɗin ya bayyana maka wanda daga zarar ka fara wanke hannu za ka gane wannan sannan ka ta biyu shine ya halatta mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiya ko sujada a cikin tahiya sunna ne a cikin sujada ma ya halatta yana domin yana daga cikin addu'a babu fi ka salati annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada duk da yake mahallinsa a cikin tahiya ne amma don kayi don kayi shi a cikin sallah kamar alal a cikin sujada kamar alal misali kana cikin sujada kaji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai mai ka ce sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada wannan kwarai da gaske babu wani aibi a cikin wannan kamar yadda ya zo aka rawaito daga imam ahmad da imam malik a imam abdul malik ibn habib sun yi a kan cewa wanda yake cikin sallah a kowane hali yake a kowane hai'a ya ji an kira sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa salati a cikin sallar tasa in a asirce a asirce sun yi nasi akan cewa a asirce kuma kada ya tsawaita ba ya ce zai yi an kira an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai ya kai sai ya dire ba na'am Eh, ba a bayyanawa ba a bayyanawa ba a bayyana salatin da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya a azuci kamar yadda imam ahmad ibn hanbal ya ce cikin malamai sun yi suna da furu a cikin wannan suke nasi akan wannan matsalar da shi da abdul malik ibn habib da cikin almajiran imam malik dukkanin su kuma suka ce mutum kada ya bayyana ya asirta domin saboda babin sa babin sa babin addu'a ne wannan yace a cikin a'immatul mazahibul arba'a suwane ne suka tafi a kan cewa jini najasa ne kuma suwane ne suka tafi a kan cewa ba najasa ba ne dukkan a'immatul arba sun tafi a kan cewa jini najasa ne wanda ya ce jini ba najasa ba ne al'imamu shaukani ne ba a cikin a'immatul arba ba na ganda kuma ibn hazm ibn hazm kaunin sa ne kuma shaukani ya intisar gare shi amma a'immatul arba a gabaki ɗaya sun tafi a kan cewa jini najasa ne wannan yace dan Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shin ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba shin hadisai ifai a cikin bulughul maram za a iya aiki da su ne ko kuma a'a wannan tambayar taka ka bari sai wani lokaci insha Allah don saboda kurewar lokaci wannan sa da muhimmanci amma saboda kurewar lokaci ba zai yi wannan bayanin ba wannan ya yace tambayoyinsa guda uku ne akan sallar kasar sallar kasar ita ma za mu bari sai mako mai zuwa insha Allah dan yanzu lokaci ya zo a wannan ci tambayar hukuncin matar da mijinta ya neme ta ta ki kula shi kullum haka har ya nemi matar banza su kai zina wal iyadu billah wannan aikata hara'a dan taki dan taki shi wannan bai halatta masa ya saba ma Allah ba ita da laifinta na ƙinsa tunda kullum za ta kwana cikin fushin allah mala'iku na ne mata ya mata wa'azi ya bayyana mata wannan amma wannan ba halatta masa zai bayyana ya yi suna idan ya haka ya halatta kansa wannan ya ce kuma yana sai da kaya akan naira ɗari idan ya sa idan ya sayar zai ci naira goma sai wani ya takura masa ya sayar masa naira casa'in da ɗaya da rantse masa naira ɗaya na ci menene hukuncin rantsuwar da nai eh to ba bukata bai dace ba don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cewar ɗaya daga cikin waɗanda allah maɗaukakin sarki baya wato kallon su ranar alkiyama shine mai sayar da abin sayarwarsa bil halifin kari da karya wadda take ta da rantsuwa wadda take ta karya da da ci duk da yake bai rantsuwa wadda take ta karya ba amma rantsuwa rantsuwa abin nan a cikin ciniki malamai sun ɗauka daga nan a kan wato hanta da ganin rashin kyan rantsuwa a cikin harkar ciniki kada abin nan mutum ya saboda sunan Allah maɗaukakin sarki bai kamata mutum ya zamanto an yi wasa da shi ba ka rinka rantsuwa ne akan abin da yake mai kadar wani ya ce karamin tsarki taimama yakan wadatar da babban tsarki wanka ai taimama ba karamin tsarki ba ne karamin tsarki alwala ne ita taimama kamar yadda muka ce ba tsarki ba ce mai halatta ka yi ibada ne tare da rashin tsarki a cikinka za ta halatta maka ka yi abin da yake baka da alwala kuma za ka haranta mata ka yi abin da yake baka da wanka kamar kana da janaba ko mace tana da haila lokacin sallah zai ƙure kafin ya zama kan cewar ɗaya daga cikinsu ya yi aiki ya yi wanka ya riski ibadar da sai ya taimama sai ya zama wannan taimamar ta halatta masa yin ibada tare da cewa rashin tsarkin na nan a jikinsa amma ba za ta tsarkake shi na mace mai haila idan mace mai haila ya zama tukan cewar ta gama al'adarta ta gama al'adarta gabda a yadda zai zama cewar idan a ta yi wanka abinda zai mata saura idan ta tsaya ta ce za ta yi wanka ana misali da ba za ta iya wanka ba sai ta samu ruwan zafi kuma ta ce za ta yi wanka da ruwan zafi din nan lokacin sallah zai fita sai ya zama kan ta sai ta taimama ta halatta ma kanta yin wannan ibadar wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala wa rasulihi